Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce wanda take dauke da darasi dangane da haɗin kai. Wani dattijo ne ya zo da suwa Allah ya azurta shi da 'ya'ya da yawa sai ya fahimci cewa 'ya'yan nashi kansu ba a haɗe yake ba kuma ya ga cewa idan ya ce zai musu nasiha akan haɗin kai ba lalle ba ne su fahimta. Sai ya so ya koya musu darasi akan haɗin kai amma a aikace. Sai ya tara 'ya'yansa gaba ɗaya ce ya ku 'ya'yana ina so kowa je ya dauko karamar sanda daidai misali ya je ya dauko ya kawo kowa ya je ya kawo 'yar sanda haka daidai madaidaiciya kowa ya riƙe wannan mahaifin yana kwance sai ya ce to kowa ya karya wannan sandar kowa bas bas bas bas kawai suka karya sandana mahaifin ya ce to ku sake komawa ku kara dauko wata sandar da suka je suka dauko waɗansu sandunan sai mahaifin ya ce a haɗa sandunan gaba ɗaya guri ɗaya a haɗe a ɗaure aka haɗe aka ɗaure mahaifin ya ce a bawa babbansu babban yayyayi ya karya ya kasa karyawa gaba ɗayansu daga na farko har na ƙarshe kowa ya yi ƙoƙari ya karya wannan sandunan da suke dunkule guri ɗaya ya kasa karyawa mahaifinsu ya ce to wannan shine misalin haɗin kai idan bayan rasuwa ta kowa ya wawware ya ce ba ruwansa da wani kowa ya ce zai ci gasin kansa shi kaɗai kamar yadda kuka karya ɗaiɗaikun sandunan nan haka ɗaya bayan ɗaya za a bi a kakkarya ku amma idan kuka haɗa kanku guri guda kamar yadda aka haɗa sandunan nan to ba wanda ya isa ya karya ku wani mawaƙi yake cewa kunu jami'an ya bunayya idza tara khatabun wala tatafarraqu afrada ta'bar rimahu idza istama'na takassuran wa idza iftaraqna takassarat afrada yace ya ku 'ya'yana idan abu ya taso ku haɗa kanku gaba ɗaya kada ku rarrabu domin sanduna idan an haɗa su guri ɗaya ba wanda zai iya isa karya su amma idan an ware su ku sai a kakkarya su abin da ke tunani na anan masu cewa abin da yake faruwa a falastin bai shafe ni ba allah madaukakin sarki ya shirya mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh